وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يهوى مساء البركة دمك هدوها haɗu a wannan a cikin wannan makaranta wato kulliyatu abubakar majidadi daɗi al'islamiyya da ke nan cikin garin argungu makaranta da take tarbiyyar uwaye mata zuwa ga tafarki na samun tudun mun tsira Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa Allah madaukakin sarki ya kaddace mu da haɗuwa wannan makaranta idan ba a manta ba yau muna uku ne ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ashirin ne ko muna ashirin ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa'a shekara ta shidda. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora a jiya mun fara karatu tura da muka fara aka ce ba ya zace ya kamata mu karatu ba aka ce muna cikin surar zumro a wannan shekara ko ba a yi nisa ba sai aka ba da shawarar cewa abin da ya kamata shi ne a damar rasulun zukuruf a tura zuwa abin da Allah ya so kamar na Allah shi muna jagora kuma Allah shi kama muna kamar yadda muka saba ina jan hankalin iyayenmu mata su ba mu haɗin kai wajen saurarawa domin wannan sauraron nasu yana ba da gudunmawa mai yawa wajen samun nasuwa da kwanciyar hankali lokacin da muke karatu Allah shi mana jagora da farko sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون wannan sura kamar da malamai suka yi bayani ana ce mata suratul kuma malamai suka ce dalilin da yasa ake kira shi da wannan suna saboda ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa buyutihim abwaban wa li buyutihim abwaban wa turan 'alayha yattaqun wa zukhrufan وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ما نبدأ في الشيء دليل اللي يسعك كما تصورة الزهرة سوداء الشمونا آية الله سبحانه وتعالى يا أمة كلمة الزهرة يسي وزهرة wannan shi ne dalilin da yasa ake karanta surar zufru malamin sun yi ta wannan sura wato sura ce makiya idan an ce sura makiya ana nufin sura da aka sauka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gabanin ya hijira suka ce hiya tisfun wa samanuna aya tana da aya tamanin da tara babban abin da sura take karantarwa shine bayanu karahiyatun nasi li izadati adatihim al-ma'ruda wato abin da sura take mayar da hankali akai shine bayanin kyamar da mutane suke yi wajen mutar da al'ada wanda suka saba da ita mutane ba sa son sun saba da abu a zo a ce wannan abin ana son a raba su da shi al'ada idan ta mutane ba sa so haka da shi kuma musulunci yana kyabar irin wannan abin da ake su duk wani abu da kake wani abu da kake a kan shi wanda ya saba ma addini addini ya zo yana magana a kai ta guje ko wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce ha mim malamin suka ce wayannan harufa guda biyu ha'un da kuma mimu Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah ne kadai san abin da yake nufi da wayannan harufa guda biyu amma malamai suka ce harfan mun san harfin mun san nemu amma da Allah yake nuhi da su to Allah ne masani game da abin da yake nuhi Allah ya ce hamim wal kitabul mubin Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa Allah ya ce wal kitab Allah yana rantsuwa da littafi littafin nan shi ne al-qur'ani al-mubin wato al-muzhir tariqul huda littafin da yake bayyanar da hanyar samun shari'a wa ma ya tashi ilaihi min shari'a da abinda mutane suke da bukatuwa da shi na shari'a shi alqur'ani yana bayyana mutane halar da haram da duk wani abin da suke da bukata suna son san shi to alkur'ani yana yi musu bayani akan wannan wato wannan aya ta yi kama da wato ayoyin da ke farko farkon suratun nafsi, inda Allah wata ala yake cewa ba tilka ayatul qur'an تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى ورحمة للمؤمنين هدى هدى وبشرى هدى وبشرى للمؤمنين السورة النمل الله يعلم أن wannan magana yake tilka ayatul kitab tilka ayatul qur'an wadannan ayoyi ne na alqur'an wa kitabun mubin kuma ayoyi ne na littafi mubin mai bayyana da halar da haram mai bayyana wa mutane dukkan wani abin da suke musu ado da haka kun shi alqur'ani shine yake bayyana masa dukkan abin da baka sani ba kuma dukkan wani abin da mutane suke da bukatuwa da shi a shari'ance alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin sa sai dai wanda ya san shi ya san shi wanda bai sani ko bai sani Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum تعقلون الله سبحانه وتعالى yace inna ja'alnahu lalle mu mun sanya shi alqur'ani qur'anan arabiyya wato abin karantawa da yaren larabci bi lugatil arab wanda ake karanta shi da yare na larabci Allah ya ce la'allakum ta'qilun Allah ya sanya alqur'ani a karanta shi da lugar larabci Allah ce la'allakum wato ayyuhal mukallifun domin ya ku wa'anda suke an dora musu dokoki na shari'a wa'anda dokar shari'a ta hausa shari'a al-mukallifun wanda ake dora mu nauyi na addini Allah ce la'allakum domin kuwa da suke masu hankali masu basira wato makalli Allah la'allakun taƙilun domin ku fahimci ma'anoni na alkur'ani la'allakun tafhamuna ma'ani wato domin ku fahimci ma'anoni na alkur'ani shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alkur'ani da yaren larabci shi yasa idan mutum yake yana sai ya koya sai ya yi da gaskiya ya jajirce yayin da ya jajirce da wannan zai iya samun dacewa da wannan kuma alhamdulillah muna ganin irin ci gaban da muka samu yanzu har kasashe na larabawa sai ga gaɗin an zo ga ta alkur'ani 'yan najeriya suna fafatawa suna iya ƙoƙarinsu kuma Allah ya ba su nasarori kan wannan ba haka ya kamata kowace mace ita ma ta yi kokari ta ga tana iya karanta alkur'ani kuma in za ki karanta wa, ki karanta shi kamar yadda Allah ya umarni a karanta ki iya kokarin ki wajen karanta alkur'ani da tajawidi wannan shine abin da ake so kada ki zauna cikin kullum alkur'ani kina karanta ji kuskure Allah ka azurta mu da kiyayewa inna da allahu qur'anan arabiyyan Allah ce ake lura, wato domin ku ku fahimci ma'anonin alqur'ani da Allah ku. wa innahu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hamid Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innahu lalle shi alqur'ani wato musbitun tabbataccen abin fi ummul kitab yana nan a cikin asalin uwar littafi menene asalin uwar littafi ne launin mahfuz wato alqur'ani asalinsa kwatansa yana cikin launin mahfuz daga launin mahfuz ne aka kiranto alƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana wannan a suratul buruj Allah ya ce bar huwa qur'anun majid bi lawhin mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana karga a cikin wannan aya da ke cikin suratul buruj Allah subhanahu wa ta'ala yace bal huwa qur'anun bal huwa qur'anun majid Allah yace bari shi alqur'ani ne mai girma alqur'ani ne abin karantawa ne mai girma Allah ce kuma fi lawhin mahfuz yana cikin lauyin a ashe duka in mun fahimci wannan ayar sabon da take bayarwa shine alkur'ani wato asalinsa an kufo shi dai daga lauyin mahafuz daga na aka ɗauko shi shi yasa Allah su subhanahu wa ta'ala wato ya ambata mana anan cewa shi alkur'ani wato yana cikin uwan littafi wato wata ce malamai suka ce shi ne launin mahaifin Allah ya ce kuma ladaina da aliyun hakim kuma shi alƙur'anin Allah ya ce a wurinmu la'aliyun yana ɗaukakar matsayi yana ɗaukakar daraja alal kutubi a a littafin wanda suka gabace shi Allah ya kuma hakimu shi alqur'ani zu hikimatin baliga aya wato yana cike da hikimomi waɗanda sun kai makura hikimomi waɗanda sun kai makura alqur'ani yana cike da hikima daga wurin Allah mu da sarki shi yasa za a ga duk mutumin da ya lubunci alqur'ani yana sa yana fahimta ma'anarsa to ba wani mutum wanda ya bici hikimomi wajen da'awa da karantarwa da wa'azantarwa Allah mu dauke sarki ya sa mu dace sai Allah ya ce a fara ba an kuma zikir na'ukuribu an kuma zikir Allah subhanahu wa ta'ala yace abanna ba an kuma zikira yanzu za mu kame saukar da alkur'ani daga gare ku safar wato makami daga saukar muku da alkur'ani wato ba za mu umarce ku ba da umarni irin wanda muke umartar bayan Allah da shi ba za mu hane ku da hannu da muke hana bayan Allah da shi ba ba don komai ba an kuntun da fi don kun kasance mutane da kai. Allah ba zai wannan Allah subhanahu hannun wata'ala yana yankan hujja da wani wanda wato musulmi ne kuma wanda ba musulmi ba Allah zai saukar da hujja a gare shi domin ta zama dalili da hujja a gare shi ranar kiyama ne ma'anar da Allah subhanahu hannun wata'ala ce أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أما دي في أي مصوات في أي قرقتي شنين الله سبحانه وتعالى yake jan hankalin mushrikai da kafirai cewa suna nihin Allah subhanahu ta'ala ya kame daga saukar da ayoyin na alqur'ani ayoyi na umarni da hali kawai saboda su sun kasance mutane ne mabannata mushrikai kafirai to Allah subhanahu wata'ala bai kasance yana yin wannan Allah ya ambata a suratul mu'minun yace afahasibtum annama khalaqnakum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum hmm. wa annakum ilayhi إنا لا wa ta'ala سبحانه وتعالى yake afahasibtum yanzu kuna tsammanin annaba na ku ko abasar cewa mu mahalarci ku ne kawai saboda wargi da wasa wa annakum da la ja’un, ku ba za ku dawo gudunmu ba a za ku dawo inda muke mai muku hisabi na ayyukan da kuke aikatawa amma ba za mu kyale ku haka dan kara su gaba ba sai sai mun aiko muku da manzanni wai da za su yi muku wa'azi kamar yadda Allah yake cewa أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني da take wa Allah ba zai kada mutane karamu da ba sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da manzo manzon nan ya karantar da su halar da haram kuma sai Allah ya saukar musu da littafi ba al'adar Allah ba sai ya kada wasu mutane karamu ne ba sai ya aiko mai wa'azi a cikin su domin ya zama yankan hujja a wurin saboda ka yan uwa mai kokari abubuwan da malaman nan da suke karantar da mu suke gaya mana suke mana wa'azi da shi dare da rana to mu yi kokari idan ababen mu yi aiki da su domin ranar kiyama idan mu yi ba zai zama yankan hujja su sun riga su sauke nauyi wanda Allah ya tura mu da sai Allah ya ce Wa arsalna min nabiyyi wa kam arsalna min نبي في الأولين الله وكم أرسلنا من نبي في الأولين Allah ce da yawa muka aika wato a cikin mutanen farko muka aika musu da annabi wanda ke musu wa wato fil ummin qablakum al'ummomin da suka gabace ku mun aika musu annabawa masu wa'azi a cikinsu masu kira su zuwa ga su zo ga hanyar tsira su guje ma hanyar halaka Allah ya ce wa ma ya atihim min nabi wa ma ya atihim min nabi illa kanu bihi yastahzi'un Allah subhanahu wa ta'ala yace duk da haka wa ma ya'tihim min nabiyyin wato wani annabi bai taɓa zo musu ba yana karantar da su maganar Allah saƙon da Allah ya aiko ya da shi illa ƙalu ba ce illa ƙalu bihi ba ce sun kasance game da wannan manzon da aka aiko musu wannan annabin da aka aiko musu ya suna yi masa izgin suna izgili ga abin da wato wannan manzon ya zo da shi kamar da Allah yake cewa wani kada arsanna min qablika fi shi'il awwalin yace summa arsalna rusulna kasra ثم أرسلنا na تقرا كلما ƙwallo كلما جاء

wannan haka Allah yake yi kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu ko ce wani manzo ya zo cikin wani al'umma ya yi mutu wa'azi Allah ce al'ada waɗannan mutanen kazzabu sai su karyata shi ba sa imani ba sa gaskata shi cikin abin da yake faɗa musu wannan ita ce al'adar wayanda da ba mutanen kirki ba kullum aka aiko musu manzo sai su bijire da wannan manzon ba sa yi masa biyayya ba sa yi masa da Allah ya kare mu kada mu shigo cikin waɗanda abubuwan da ake karantar da mu ake mana wa'azi ba ma aiki da su shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma ya'tihim min nabiyyin wani annabi da ɗaya bai taɓa zuwa musu ba illa kanu bihi yastahzi'un ba ce sun kasance suna ingili da wannan manzon suna ingili da wannan annabin da Allah ya yabo musu kamar yadda Allah ya ce wala qad turja'a bi rusulin min qablika wala qad turja'a bi rusulin min qablika فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى yace wala ka rizquhu da azrusulun min qablika Allah yana lallashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa hakika manzannin da suka zo gabanin kai an yi musu izgiri fa haka bil ladina sakhilu minhum ma kanu bihi yastahzi'un Abin da ake masa izini na narkon azaba sai ya kewaye ya sauka ga su waɗanda suke wato ƙaryatawa yi saboda haka duk lokacin da mutum ya zo yana ƙaryata mai wa'azi yana son ya wulaƙanta ko ya masa izgili ko ya masa dariya to wannan zai ga sakamakon wannan abin da yake kamar da Allah ya ce wa ma ya asihi min rasulin illa kanu bihi yastahziruna a suratul abin nan hijjar ke Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin da ɗai wani manzo bai kafa zo musu ba illa kanu bihi yastahzirun ba ce suna masu izgiri da wannan manzo saboda haka anan abinda ake so al'umma kiyaye kenan kada mu yi kwaikwayo da irin wancan ɗabi'ar da waɗancan suke yi su ga ɗabi'ar da suka yi ga illar da suka haɗu da ita mu kada mu zama masu ɗabi'u irin nasu mu mu zama masu gangantawa masu ƙoƙarin koyi da abin da malaman mu ke karantar da annabawa yanzu malamai su ne magada annabawa su ne suka gada annabawa su ke karantar da mu abinda Allah da manzo suka ce to waɗannan abubuwan da malaman nake karantar da mu kada mu koyi da kafirai mu izgili a sai dai mu gagganta mu ma mu yi kokari mu zama cikin mutanen kirki Allah ya ce fa halakana ashadda minkum fa halakna ashadda minhum baghya ومضى مثل الأولين الله سبحانه ya ce su waɗannan da suke ƙaryatawa suna izgili da manzanni Allah ya ce fa’a halaka da shadda minhum wato sai muka halakar da mafi tsananin masu ƙarfi daga cikinsu ba halakar da ba minhum sha. muka halakar da su ta hanyar damtsassu da narko na azaba Allah ya ce kuma wanda ya riga ya tuɗe masal awwali misali idan abin da ya faru ga wayanda suke izgiri suke karyatawa da manzanni na Allah su halin uwar ta'ala Allah ya yi musu narkon azaba Allah ya yi musu azaba ya halakar da su yanzu waye gari tarihin suwa ba kani sai dai an karanta alkur'ani ka ji bayanin ana ambata wato sifatuhum fil wato sifatu a cikin halakar da su don haka anan waɗannan ayoyi suna zama izina da jan kunne ga duk wani wanda ke izini ga wani mai wa'azi mai karantarwa mai riko da addini kada masa ingili akan abin da yake yi to ƙarshen abin da zai waruwa shine Allah zai maka narkon azaba ko ya miki narkon azaba kan wannan abu da ke da haka na abu ne akwai kiyaye mata wayanda suke dariya 'yan uwansu mata saboda suna zuwa makaranta wasu kuma saboda hijabin da suke sawa wasu kuma saboda da da suke sawa wasu kuma yadda suke karanta alƙur'ani sai a zo ana irin wanda suke yi wajen kokarin su karanta alkur'ani daidai sai a kama dariyar su ana kusha abin da suke aikatawa da irin wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba ɗabi'a ce ta mutanen banza wayanda ba musulmi ba kada mu yi koyi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani gaba sai Allah ya ce wala in sa'altahu wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم الله ولا إنسى الكون والله إذا كثر ليسوا تكي من خلق السماوات والأرض وأنين يا أهل جسم ويقول wani abda da kuma kasai guda bakwai su nan kafiran kuma Allah ya ce la yaqulunna za ka ji suna cewa halaka hunna azizu da alim wanda ya halice su shine al-aziz mabuwayi al wato masani wato shine Allah su subhanahu wa ta'ala Ai halaka hunna Allah Allah ne ya halice su zul izzatu wal ilm wanda ke shi Allah subhanahu ta'ala shine ma'abuci buwaya da rinjaye wal ilm kuma Allah subhanahu ta'ala shine ma'abuci ilimi daga nan sai Allah subhanahu ta'ala ya yi musu raddi wato ga abin da suke faɗa Allah ya halaka hullar azizul alim wato al-azizu mabuwayi masani shi ne ya halice su saboda kun ga anan da yawa mutum ya san gaskiya amma sai ya ji direba gaskiya kamar abin da su waɗannan kafinan da mashirkar ke aikata, sun san gaskiya ne Allah ne ya halitta samai da ƙasai amma kuma suna samu mana wanda ba Allah sun san da wannan kuma ya haka tambaye su wa ya halitta samai da ƙasai sai ga suna cewa halaka wanda Al'azizu ali wanda ya halace su shine al'aziz mabuwayi wato alimun masani ne Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-arda mahada الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم Allah subhanahu wata'ala ce wato allazi ja'ala lakum al-arda mahada Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa mahadan wato shimfidaddiya ay firashin kan mahadin sabi kamar yadda ake shirya ma yawo shehida wanda yake kwanci hmm. haka Allah subhanahu wata'ala ya shimfida mana wannan ƙasa ne kamar yadda Allah ya ambaci wannan suratul baqara Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan والسماء الذي السماء خيرا لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آية دكي جسد البقرة سكارة هتومنا جمع الله تيلي الله الذي جعل لكم الأرض فراشا الله شيني وندا وقلت سيئة مقصاة زمشن تدديها wasama'a Allah sai ya sama bina'an ta zama gidanniya wa anzala min samai ma'an kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama fa da bihi min samarati Allah ya fitar da ‘ya'yan itace sanadiyar waɗannan ruwa. Duka Allah ya yi wannan ne rizkan lakon zai ya zama hanyar samun arzikin. Malamai suka ce, ashe arziki ana samu ne ta hanyar noma. Lallai ana samun arziki da hanyoyi daban-daban amma noma na daga cikin hanyoyi masu girma daga cikin hanyoyi na neman arziki daga gudun Allah subhanahu kuwa ta'ala Allah ne wanda ya wanda wala a lillahi andada Allah ya kada ku sanya wa Allah kishiya wa antum alamun alhalin muna da masaniya saboda haka Allah sauran ta'ala ya gaya mana cewa shi ne ya samar da ya shimfida mana wannan ƙasa kamar yadda ake shirya da tabarma yadda ake shimfida ga yaro ƙarami haka Allah sauran ta'ala ya shimfida mana wannan ƙasa saboda Allah ya nuna buwayarsa da wato ga dukkan komai idan ya yi nufinsa. ne ma'ana Allah zai allazi ja'ala lakum al-ardha mahada wa ja'ala lakum fiha subulan kuma Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi a cikin wato wannan kasa din ya sanya muku hanyoyi na neman abinci ga sunan birjit wani ya yi noma ita ce hanyar ta neman abinci wani ya yi kiyo ita ce hanyar ta neman abinci wani ya yi su ita ce hanyar Salima a abinci allah ya buɗe hanyoyi daban-daban ga bayi dai wanda za su yi amfani da su su samu su ci abinci allah sau ala shi ne yake wannan ya yi wannan ne La'allakun ta ta nuna allah ce domin ku shiri ta ta nuna ila ku. wato domin ku samu shirya zuwa ga cimma yanku fi asfarikun a cikin tsaye-tsayenku da kai ku da wuce a cikin wato a sa da kai kawo duk shi ne dalilin da ya sa Allah surar da ana ya samar da wani Allah ya ce da da saba zararin sama'i ne da na da sama'i أفيدا كذلك تخرجون نعم الله سبحانه وتعالى yace wallazi nazzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar muku ruwa daga sama bi qadari ay bi qadari hajatukum ilay gurgudon bukatuwar ku zuwa ga wayannan ruwan Wa walam yunzilhu wato dufana bai saukar da ruwa ba kamar yadda ya saukar da ruwan dufana hmm. sai Allah ya saukar muku da ruwan nan gwargwadon bukatar ku kamar yadda Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin wa anzalna minas sama'i gaskiya da inna ala zahabin bihi laqadirun kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ambata a cikin suratul mu'minun Allah ce wallazi tanzala min as-sama'i ma'an Allah ne ya sauka muku da ruwa daga sama da kadari gurgudun bukatar ku Allah subhanahu ta'ala ce fa ansharna bihi baldatan maita nan ruwan sai muka rayar da wato garuruwan da suka mutu da nan ruwan Allah ce kadalika kamar yadda muka yi wannan wato muka muka tayar da garuruwan da suka mutu muka rayar da su da ruwan sama to haka da muke rayar da batattu bayan sun mutu yasa ce kadalika tufura juna kamar haka ne za a fitar da ku min ku. daga kaburburan a haya'an kuna rayayu in mun kalli ayat da an mai karanta wadda suke cikin suratul mu'minun Allah ce wa anzalna minas sama'i Allah ne ya saukar da ruwa daga sama bi kadari gurgudun bukatar ku fa aslaka bu fil ardi a askanna bil ardi hmm. Allah ce sai maka shigar da wa'annan ruwan wato a cikin ƙasa muka shigar da su ko'ina loko-loko na ƙasa suka shiga Allah ce inna ala zahabin bihi la Allah ce in mun gada damar yadda su mu masu karshe iko ne duka ne waɗannan ayoyi abinda suke nuna muna buwaya da girman Allah subhanahu ala. cewa Allah subhanahu ala yana da girma yana da daraja yana da matsayi abinda ake so ga bayi na Allah su bauta ma Allah su subhanahu wa ta'ala idan sun bauta mai shi kuma Allah ya yi musu da na musamman sanadiyar wannan bautar zai ji yadda su daɗi a dan duniya kuma su je inda yake sai zo kyakkyawar sakamako da haka iyaye mata muna kira gare ku lura da waɗannan ayoyi da aka karanta alhamdulillahi ayoyin nan ga kudan da Qur'ani ko duka kuda gani duka Allah yana kan hujja da waɗannan ne saboda ya nuna buwayarsa ya nuna matsayinsa ya nuna rinjayarsa da fatan Allah sauke sarki ya ba su ikon aiki da abin da muka karanta muna roƙon Allah sauke sarki abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna anan nake jin za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada sai kamar da kuma gani sai a yi ta hakuri mutane suna ta zuwa sannu sannu saboda yanayin azumi da aka yi kaɗan kaɗan in an yi hankuri za a ga hakuri ya tafi sosai duka wuraren karatu haka nan na ake sannu sannu ne mutane suke zuwa kaɗan kaɗan mu dai kawai abin da muke ƙara kira ga al'umma su darajanta azuminsu su mutunta azuminsu su zama masu riko da dokokin ubangiji babba abin da kowane mutum ke so ya dace da samun rama da gafara ubangiji tabbas a cikin wayannan kwanaki da kwanaki muke ciki kwanaki ne da Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin yanta bayan sa a cikin su kowane dare sai Allah ya yanta adadin wani adadi na bayan sa amma adadin bayan da su nawa ne ba wanda ya sani yin ba Allah to abinda ake so mai ta addu'a muna roƙon Allah ku dauke sarki mu dace cikin bayan su wanda zai yanta mai ta kokari muna yin ayyuka da da'a ga Allah wayanda da Allah Allah ce da da mu shi karba muna ayyukan mu shi muna gafara kuma ya hada mu cikin wayannan bayan dace mutanen kirki saboda haka dan da ke jin za mu tsaya muna roƙon Allah mu dauke sarki duk wanda ya zo wannan gurin yana da bukata Allah ka biya buwa bukata su ta alkhairi Allah muna roƙon ka wannan mai gina wannan wanda ya gina wannan makaranta yana da bukata zuwa ga ubangiji Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka zauna da jihar mu lafiya ka zauna da masarautar mu lafiya ka zauna da dukkan garuruwan mu lafiya ka kare mu daga fitintunu da musulmi kowanne mai iri ka ƙara mana albarka ka ƙara albarka a cikin rayuwar 'ya'yanmu da iyayenmu Allah muna roƙon koyar da ka amshi rayuwarsu daga cikinmu Allah ka gawarta musu Allah ka musu rahama Allah ka yafi a cikin kaburburan su anan nake cewa wa subhanaka allahumma wa hamdika na an la ilaha illa anta nastaghfiruka da natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله أنت أنت وأنت